kafin ya kai ga balaga idan mahaifinka bai rasu ba sai bayan ka balaga kai ba a kiran ka maraya sai da ake ka rasa uba amma ba ba maraya bane ba in mahaifinki bai rasu ba sai bayan kin balaga kin zama tafiyar mace ko an miki aure kin haifa to kin rashin uba kam amma ba a ce miki marayiniya maraya shine yaron da bai kai balaga ba idan mahaifin sai rasu mace ko namiji to wannan a cikin al'umma yana da wani haƙƙi a kanmu na abincinsa da sitararki da makarantarki da kiwon lafiyarki da wurin kwanarki wato kenan kamar al'ummar nan garin dole ya zanto suna da wata wani list na adadi na marayu da ake da su waɗanda kuma an san masu karamin ƙarfi ne ya za a tallafa musu ne in kuma yan makarantar su wanda yace shi ya dauki nauyin tufafi duk shekara tufafin sallah wanda yace ya dauki y'an abinci wanda yace ya dauki y'an magani ko mu samar da wani asusu na tallafa marayu duk wani marayan da baya da gata marayan da yake dan dangi a cikin danginsa wani ya dauke masa wannan babu laifi marayan da ba dan dangi ba ko danginsa masu karamin karfi ne dole ne al'ummar ita kanta aka tawa ta kula da shi mata ko namiji in yarinya ta za a yi wa aure to a ga za a aure da ita ga mutumin da yake na gari kar dan marainiya ta ya kasance auren an aure da ita ga mutum da bai cancanta ba kawai dan ba ta daga ta kuma yanzu galla za mata ba wanda zai ba mijin magana kawai dan ba ta daga ta wannan ba daidai bane kada mutum ya yi rashin uba ya kasance shi kana an haramta masa ba shi bayin karatu ko na boko ko na addini dan ba wanda zai kai shi makaranta ba wanda zai ɗauki nauyin makarantarsa ba wanda zai sai masa uniform ba wanda zai sai masa exercise ba wanda zai exercise books ba wanda zai sai masa kaza a ce kuma shikenan shi an haramta masa ilimi idan muka yi wannan illa za ta dawo kanmu ne da mun ki da mun so za ta dawo kanmu hausa suka ce wake daya shi ke bata miya to wannan wake din ya bata ya yaro guda daya da yake da haƙƙi akan ummaka ki daukan daren haƙƙin sa yayi wasan kasa da yaran mu ya kai ko mota da su karamar sallah ta zo mu danka ya mu shi mu danka musu ba babbar sallah ta zo me laye a gidan ba ya a gidan su ba duk ko na kallon wannan yana samun wata uku da nafiya wani kullun zuci Ya'yan su tafi makaranta su je su dawo su zo su yi wasan kasa da shi da yamma su tafi islamiya su je su dawo su yi wasa da shi da daddare shi ko ba a kai shi makarantar ba suna girma tare ana ƙara samun bambanci tsakanin su da su ratar ta yi yawa rata ta hanyar tunani da yadda zai fashin bakin al'amuran da yake gani a gabansa su sun yi karatu hanyoyin analysis sun su gaba da al'amura daban da nashi shi bai karatu ba hanyoyin da yake fassara abubuwa daban ne wannan sai ta sa a samu rata tsakanin su da su to suna ganin abokin mu abokin mu har sai zanto da abokin mu ne a yanzu ba da abokin mu ne tunda mun yi karatu shi bai ba muna da rufin asiri shi baya da rufin asiri muna da gata shi baya da gata sai ya samu kullun zuci daga lokacin da ya samu wannan kullun zuci sai daga ba mu wannan tama din society din community din gaba ɗaya sai a zaukin adawa sai bai kuma kowa ya kwana a waje yadda yake kwana a waje bai kuma kowa ya kwana da yunwa yadda yake kwana da yunwa bai kuma ayi gobara ko ayi ruwan sama da rusau gidan kowa ya rufe yadda su ma gidan sai ke a rufe kafan gasa tun mahaifinsa na da rai da ta faɗi ba tayar musu ba har yanzu to shi kadai dan naka da ka biya wa karatu dan naka da rasa yayi karatu sai wannan ya zama abokin su sai ya gurbata su a lokacin in mun gyara shi shi kadai kamar mun bawa wa ƴaƴan matsaro ne gaba ɗaya a garin da unguwa in muka kyale shi kadai muka ware namu to ai namun ba da za a yi sai sun sa kuɗi da wadanta to kuma in sun ta ko mun yawan su su ne kirkin in aka samu guda ɗaya lalatacce sai tasiri a kansu sama da yadda za su tasiri a kanshi to wannan kadai ya isa ya sa a ƙauyukan mu da garurukanmu muna da wani tsari ba sai rana ɗaya abin ya fara kuma dandana a ga tasirinsa ba yawanci abin da ba a ganin amfaninsa sai da shekaru da shekaru sai a hankali amma dole ya zanto muna da wani tsari ko a mataki na gari ko a mataki na unguwa ko a mataki na family wani babban family a tsara kai ya kamata mu fara wani abu duk wani ɗa a cikin family ɗin nan namu ya kamata ya samu damar yin karatu waɗancan masu waɗancan masu ko yan zama a matakin gari ko a matakin masallacin juma'a ko masallacin unguwa ya kasance akwai wani asusu na kula da marayu za ma iya tantance me za a kula da shi game da su tufafi abinci ilimi tufafi abinci ilimi misali to wannan yana daga cikin abin da in mun yi mun sauke haƙƙi har abin ya kai ga asusu a local government na kula da marayu asusu a masallacin juma'a na kula da marayu account a banki na kula da marayu tallafawa gajiyayyu duk waɗannan halaye ne da ya kamata a ce mana idan akwai su a cikin musulunci amma matsalar mu shine iyayen mu sun samu musulunci a araha ba jihadi suka yi ba sai sa kuma ban a da ababan ba mu ma nan sai muka zo muka sake samun sa a araha ba wanda aka taɓa mari ko a kuma tun dama ko ana gudun ya fata kalmar jihada sai sa sai ga abun a araha sai sa abubuwan da ya kamata a ce mai ba za mu iya yi ba kuma kullum sai muka fahimta da talauci amma talaucin nan bai hana mu dukkan bukatu na duniya ba abin da kawai talaucin yana mu shine addini ko makarantar islamiyya ko masallaci ko aikin kirki ko saraka shi kadai talauci yana mu amma bai hala mu mu mallaki waya din nan ba wanda kowa birni ko kauye idan ka je kowa ne fito da kan wayarsa mace a masa suka da kan wayarsa mai birni da shayi da kan wayarsa mai suka fanci da kan wayarsa ko ba haka ba kowa amma kuma da kai magana a ce talauci akan wayannan duk makon shi dai zai ci naira dubu daya a wata idan yin shekara dubu goma sha biyu ya buga waya ta naira dubu goma sha biyu amma a wannan shekarar dan Allah ya bayar da sadakar naira dubu biyar ga asusun makarantar islamiyya ko asusun marayu ko gyaran masallacin juma'a na garinsu ko na ƙauyensu wannan yana ganin sai ta Allah ne idan sun zo yake yan ko ɗan ɗan boko ne in sun zo yake yana jiya a same su su suke da manyan kuɗi shi kuɗin su da buga waya ne ba ni gyaran masallaci bane ba <laughs> ba ni gyaran islamiyya bane ba shi kuɗin sa ba na shiga aljanna ne ba shi kuɗin sa da sai cinye ne a nan gurin shi kuɗin sa ba sa fatan aljanna da su an ba haka ba in dai har zan iya buga waya ta naira dubu goma sha biyu wannan fadan duniya ta kadai dan Allah mai zai hana in kace rabin wannan dubu sa dan addini a ce duk shekara inda a cikin wannan duk shekara kowa zai ba da dubu shida kawai dan sa. me ba za a gina ba ba abin da ba za a gina ba abin da ke bukata shugabanci tsari tsoron Allah shugabanci tsari tsoron Allah da tafiya daidai commitment mutum yana da iltizam in na ta zanga abu zan tsaya in yi ko yaya kan sai dan yi zada ni baya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ana wa kafin yatim ka hasani fil janna ni da mai rena maraya kamar wannan muke a cikin aljanna ya nuna manoniyan dan yatsa da kuma dan yatsan tsakiya amma sai ya ware su abin nufi yadda yatsun nan guda biyu suka yi tarayya akan tafin hannu daya to haka ni da mai kula da maraya za mu shiga aljanna sai dai ware suna nuna matsayin annabi daban kai ma ko matsayin ka daban ba dan kun shiga aljanna bai zanto irin gidan da zaka samu shine irin na annabi a matsayin sa daban kai ma naka daban ana wa kafirin yakini ka hatani fil janna ni da mai kula da maraya da mai daukar nauyin maraya kamar wannan muke a cikin aljanna na biyar war masakin lafazin al masakin jam'i na al miskin al miskin shine mabukaci ba wai mai larura ba kuturu da makaho idan suna da kuɗi to su ba masakin bane su dai suna da nakasa ta fuskar halitta amma ba miskine bane ba shi ne wanda baya da kuɗi ne wanda yake cikin talauci to wanda yake cikin talauci yana bukatar tallafi ba a cewa a mayar da shi ya zama mai kuɗi ba wanda ya sayar da mutane su zama masu kuɗi kuma tunda ake a duniya masu kuɗi sun suke zama 'yan kaɗan bana sashi sun yawa a kowane generation a kowane jil a kowane tsare ko kowane ƙarni na mutane da yake baya a tarihi ko wanda zai nan gaba a kowace duniya ka je ko turai ko amurka ko asiya ko kasashen larabawa masu kuɗi su ne suka zama yan kadan talaka su suka sayawa ko ina da haka ba ka iya ga wani tsari da za ka yi wanda kowa ya samu kuɗi babu wannan tsarin a duniya amma musulunci yana da wani tsari shine a yi tsarin da za a rage rata tsakanin masu shi da marasa shi kare zanto wani saboda wadata yadda zai yi wa gidansa cefane da kashin miya haka zai sayo wa karnukansa kashin miya amma wani saboda talauci daga layya in samu tsokar nama ɗaya da sa bakin sa sai wata layyar in shekara ta kai kaga wannan ratar ta yawa wani saboda wadata an kai shi asibiti ana auna shi cewa ya rage cin kaza ya rage cin kaza ya rage cin kaza wani saboda talauci shi kuma an ji asibiti ana cewa nemo kaza nemo kaza <laughs> shi wata ana cewa ya rage <laughs> shi zo na ya nemo ya sa wanta yana ta abinci sau biyar a yini bayan ya yi sallah asuba ya shigo gida ya dan shayi ya gutsuri kilishi wannan ba karin kuma lo bane ba ya bi ya koma ya zubarci idan ya tashi kamar karfe tara kuma ya so na kwai da dankalin turawa ko da shingar kaza ko da wani abu sannan da rana ya ci abinci sannan bayan la'asar kuma ya ɗan tona abu kafin alburu sannan ya ci abinci da kaga ci abinci sau biyar wani kuma ya ci sau ɗaya kaga tasar ta yawa tsakanin biyar da hudu garin yana da nisa to yadda ake tsari ake mutunci na kawo tsari da yadda za a rage rata da ke tsakanin talakawa da mawadata akwai ababen da suke a asasiyat ne a cikin rayuwa essential commodities ne wannan ya kamata kowa na da shi ana misali ya kamata kowa ya ci abinci sau uku a yini amma kila na wani ya fi na wani daɗi wannan kaga daban a takaitar kaga an rage latar amma wani ci sau biyar wani ci sau ɗaya to zalunci zaman zalunci ake zaune kai amma kowa ya ci sau uku sai na wani ya fi na wani daɗi miyar wani ta fi ta wani kyalle wannan daban babu za zaka iya ta suka ce kowa ga ya kamata kowa ya samu ruwan sha to wani kuma da yake shi ba zai sha na famfo ba ga na famfon amma ya fi karfin sha zai ya so wani wata kaga wanda shi ya sauwa kansa amma dai abu da famfo a samu ya kamata kowa ya je asibiti idan wani ya je asibitin nan ya masa kadan sai ya je kasar waje shi ya zabi wannan amma dai ba a je asibitin an rasa ba to wannan shine tsari da musulunci yake so a samar rage rata da ke tsakanin mawadata da talakawa ba a ce wai talakawa su zama daidai wadata daidai wadata da mawadata ba ta bai wannan zamanin ba yanzu zaka da dan sama da suna faɗa haka amma ba da waki ba da reality a gargashin kasa ba abin da zaka yi maka misali ne ya taba faruwa da ka taba gani sai dai mutum kawai ya dauke ta aya ba fahimce ta ba ya fahimce ta haka ko wani hadisi da gama fahimta ta ba ya dora ka haka to wannan ta sa da aka zo fassara hakikanin shari'a musulunci sai dan suka fahimci da an yi shari'a musulunci to an daina jin yunwa an daina jin kisuwa amma wanda zo da shari'a da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an je da zotul khandar saboda yunwa ya dauki dutse ya daura a cikin sa ya daure ya ci gaba da aiki abu hurairah yace tun da muke ban fara kwanci ba sai da wanda da suke sabba kai mutum kwanci ba sai aka bude sai ba shekara ta bakwai bayan hijira ma'ana shekara goma sha uku a madina shekara bakwai a makka shekara goma sha uku a makka shekara bakwai a madina shekara ashirin aka ana musulunci ma'ana sai da a shekara ta ashirin suka fara kwanci ma'ana ga shari'a musulunci bin Allah ne ko ba haka ba amma ba wai samun kuɗi da diamond da gwalagwalai ba don <laughs> sai suka ɗauka haka wato kamar wannan wani imani ne da abin da ido ke gani kamar sun rusa qadir al-iman bil ghaib imani da gaibu ma'ana sai abinda ido ke gani kawai za su yarda da shi a takaice da yayan uwa tallafawa talakawa na nufin rage rata rage nisan da ke tsakaninsa da mawadata ta hanyar samar da tsarin da zai tallafa masa a cikin rayuwa ina da wadata na yi bohol a gidana to in dawo kan famfo daya a waje in rika buɗewa kullun awa daya ko awa biyu ana shan ruwan kyauta mana ina da rijiya na sayo inji dan naira dubu goma yana jan ruwa basa ɗin ya kai kan tanki da jama'a su samu to ni ma in sa tantin guda biyu mana daya na yan waje daya na wani cikin gida kan fara tar amma kai da tanki yan waje ba su da kawai sai sun dawo da kansu kaga ratar ta yi ta yawa ya akwai tausayi duk da ba za su yi wannan a'a jama'ar ba za su iya yi su kadai ba mutum a matsayin su na ɗaya ɗaya ba zai iya ba to shi ke nan mawada sai ce to ku zo in gwamna za a yi bohol mana gaba daya amma ni na ɗauki na rabi ko kuma ku haɗa kuɗin rabi kaga an rage tar tsare-tsare ake kawowa waɗanda jama'a za a samu rata wannan shine ma'anar jin tausayin talakawa da wannan aya take nufi kuma yana daga cikin jin tausayin talakawa ba su su na zakka ba su su na saraka ba sai talaka ya roƙa ba in ya cancanta a baki shine wal masakin na shida wal jarib na qurba da makwabci makusanci wal jaril junubi da makwabci manesanci wato na shida da na bakwai kenan aljar da ukurba shine na shida makwabci makwabci wal jar al junubi makwabci mane sarki to waɗansu malamai suka fasara aljar da shi shine makwabcinka wanda yake musulmi aljar da junubi makwabcinka wanda ba musulmi ba ma'ana makwabci na da haƙƙi akan ka sawa musulmi ne ko ba musulmi ba su malamai suka ce aljar al shi shine makwabci wanda akwai dangantaka ta jini tsakaninku aljar al junubi makwabcin da ba dangantaka ta jini a tsakaninku hadisai da na manzo Allah idan ka tattara su sun nuna cewa makwabci iri uku ne makwabcin da yake da haƙƙi ɗaya kanka daga mai haƙƙi biyu da mai haƙƙi uku makwabci da haƙƙi ɗaya shi ne makwabci ba biyu ba ko ba wata dangantaka jini tsakanin ku kaga haƙƙin ɗaya kanka shine ne haƙƙin makwabtaka makwabci mai haƙƙi biyu shine ne makwabci musulmi amma ba dangantaka tsakanin ku kaga yana da haƙƙi na makwabtaka ga kuma haƙƙi na musulunci makwabci ne haƙƙi uku shine ga shi makwabcinka ga shi musulmi ga shi kuma akwai dangantaka jini tsakanin ku kaga yana da haƙƙoƙi guda uku a kanka da haka aljari zal qurba ya shafi makwabci dan uwa da makwabci musulmi aljari junubi ya shafi makwabci wanda ba dan uwa ba da makwabci kuma wanda ba musulmi ba kowane makwabci yana da haƙƙi a kanka manzo Allah yake cewa la zala jibril yusini bil jari hatta zanto annahu sayawrisuhu malaka jibril bai gushe ba yana min wasiki da makwabci yana cewa tsare hakkin makwabcinka har sai da na tsammanin kila ma za a saukar da wahayi a ce makwabci na tunga da makwabci ya sake faɗa cikin wani hadisi yake wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi baya da imani wallahi baya da imani wallahi baya da imani aka ce wa yace allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa baya amintuwa daga sharrinsa duk wanda makwabcinsa ke jin tsoron sharrinsa to wannan mutumin baya da imani ta ka kowanne sai duba makwabcinsa ya yake tsakanin shi da shi makwabcinsa sai ake yanzu zanto yana cikakken aminci game da kai ba zai cuce ka ba ba za a haɗa baki da shi a cuce ka ba ba kuma zai yi ne ya ga abin da zaka cutu ba ina gani ya kyale wani ita ce makwabtaka ta fi sabilillahi ba nan kufarci ba mugun nufi a zuci ba kwallatar juna ba ta iyakar gona ba ta iyakar talauci wannan ita ce makwabtaka ba ha'intar mutum game da dukiyarsa ko game da iyalinsa wannan ita ce hakikanin makwabtaka kuma wannan shine hakikanin imani to malamai na tattaunawa cewa menene distance na makwabtaka tsawon tsaratar ta da za a ce mata wani makwabcinka ne gidaje nawa tabara waɗansu malaman suka ce gida arba'in dama arba'in hagu arba'in gaba arba'in baya waɗannan gaba ɗaya su makwabtan kare kama amma wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai ba nasi ne ya nuna ta ba amma dai abinda malamai suka ce nasi kallon bai bayanin tazara da za a kula da ita ba dan a ce wani makwabcin ka ne an kyale mutane da ƙorfinsu ƙorfi abinda suka saba gudanar da rayuwa a kai yadda muka saba a garin mu na da makwasina na na daya da na biyu da na uku dai in na ba da labarin cewa na makwasina ne za a yadda to shi kenan ya zama makwasi na hudu da na biyar da zama makwasi ba to shi kenan da zama makwasi ba an kyale mutane da orfin su yadda suka saba gudanar da rayuwarsu kaga ko shakka babu duk gidan da yake hada da naka wannan makwasi ne duk abin da ya karu akan haka idan an saba a gari abin da ya karu akan haka ana kiran shi da suna makwasi shi kenan in ba a saba ba to da zama makwasi ba amma duk wanda yake hada da gidanka wannan kan nassan wannan menene makwasi ne to yana da haƙƙi a kanka dole ne ka kula da haƙƙinsa ka tsare masa amanarsa ka tsare masa mutuncinsa kar ka bari ya tagayyara ka riga kowa ta yaki murna lokacin da abin farin ciki ya same shi ka riga kowa yi masa jaje lokacin da abin bakin ciki ya same shi lokacin da dai ya nemi tallafin ka da agajin ka cikin abin da kana da ikon yi wajibi ne kai sai wa sahibi bil jambi na takwas kenan afahim bil dambi lafazin afahim bil dambi dake cikin ayar malamai sun yi sabanin fahimta akan sa waɗansu malamai suka ce afahim bil dambi shine abokin tafiya kamar yanzu daga nan ku shiga mota za ku je Katsina ko manumfashi a tasha kuka shiga mota ko biyu kai da wani to ya zama afahim bil dambi tafiyan nan da za ku yi ta zama ragin awa ko awa ɗaya ko awa biyu dukkan haƙƙi ana son ka kiyaye masa karka ci sa karka ha'ince shi karka munguna masa abinda duk kai masa wanda ransa ba zai ji daɗi ba a tsayin wannan ita tafiyar kaga yanzu kuka shiga tasha kuma kuka bai tasha kuka rabu kila ba za ku sake haɗuwa ranar tafi kiyama amma sai an tambaye ka wannan dan tafiyar da kuka tare da shi daga wuri kaza zuwa wuri kaza ka kare ta dinin musulunci haka duk wanda kake cikin ayarinsa ko ke da masu tafiya a ƙasa ko kan da kai ko dabbobi kuka gungu ɗaya tun daga lokacin da kuka bar gari zuwa gari kowa na da haƙƙi akan dan uwansa ne ba shi kowace irin kariya ya bashi kowane irin taimako shine as-sahibu bil jambi wadan sama da suka ce a lafazin as bil jambi na nufin mace matar aure ta ce as-sahibu bil jambi dan Allah ce wa sahibatihi wa banihi mace ana kiranta da suna abokiya a cikin addinin musulunci saboda ana san mutum ya mu'amalance ta wani lokaci mu'amala aboki da aboki mace wani lokaci ana kiranta da suna yarinyar gida don wani lokaci akwai buƙatar mutum ya ma'amalance ta kamar yarinyar gida wadda take masa aiki mace ta kan zama abokiyar shawara don ubangiji ta'ala ya nuna cewa za su yi shawara ita da mijinta فإن أرادا اتصالا أن wata منهما وتشاور فلا alaihi ba mace wani lokaci za ta zanto kamar ita ce shugabarka ka mai da ita sarauniya kana mata fadanci ya halatta kai haka babu laifi mace wani lokaci za ka rinka mata tausayi kamar na ɗaya da ka haifa a takaice dai ita mace ba a san mutum ya tafiyar da ita kai kaifi ɗaya wanda ke tafiyar da ita kai kaifi ɗaya to sai fa kowa kuskure a cikin mu'amalar aure amma wanda ke sassan da salo ko wani Allah zai da nashi amalu to wannan shi ke da abin da ya dace in ta yi laifi ma'ana za ka iya lantarkar da ita da kake lantarkar da irka in ta yi abin sai ma'ana za ka yi ta irin yadda kake godiya don sarkin garin ku ya maka abin kirki in ka tashi wani abu da ya shafe ta ya shafe ka ya shafe ƴaƴanku za ka tattauna ku yi shawara da cikin raha irin yadda kake tattauna da abokinka in kana bukatar taimaka wani abu wanda ba wajibi ba wani lokacin ka iya roƙonta kamar kana roƙon alfarma dan ba wajibi bane ba misali wani lokacin ko wajibi ne dan ka sa ta raha ta ji daɗi daɗi ta ji ita ma ba dama <laughs> za a kawo wasu sahihin bil amma yawanci waɗansu ɗin yadda ka san mutum yana barikin soja tsakanin shi da matarsa tsakanin shi can commandant na wajen da kuma kurtu an kawai ɗauka fada umarni hani kawai yi kaza bar kaza fuska da ɗaure to wannan ba haka bane sai sa a kawo as-sahib wa sahibatihi wa bani da kuma as-sahib al-jambi bisa ga wannan fasara da malamai suke nasara wa bin sabili idan an ce ibn sabil shine matafi duk mutumin da yake to ta garin ka guzuri ya yanke masa to yana buƙatar taimakon ka shine ibin sabili na goma wa ma malakat aymanukum da kuma abinda damun ku suka mallaka ma'ana ku yangi ko bayi kenan ku yangi ko bayi da aka mallaka ta hanyar da ta dace a shari'ance suna da haƙƙi a kanku kada ku bambanta kanku da sun kansu bambanci mai yawa ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ta manzo Allah ya ganni ina tafiya ne da bawana sai ce me ya dangantaka da wannan yace bawana ne yace bawan ka naje yace to ku ciyar da su cikin irin abin da kuke ci ku yi musu tufafi cikin irin abin da kuke yin tufafi kuma kar ku dora masa aikin da ba za su iya ba in kuka dora masa aikin da ba za su iya masa ku tallafa masa ku yi tare bawa kenan da mutum ya so a kasuwa haka aka ce mu'amalance shi ina ga yaron gida wanda ga bawa ba wanda kuke tafiya kan yarjejeniya wanda idan ya ga dama ya ce ya fasa daga yau bai zama yaron gidan ba ya fasa ba zai aiki tare da kai ba nan ba da wani ka kyautata masa ka kula da haƙƙinsa ya'yan uwa wannan shine abin da na ga dace in fadakar da kaina in sanar da kaina shi na abinda wannan aya ta kunsa tare da ayoyin da na kawo a waɗansu wuraren da ba cikin ta ba ko waɗansu hadisin da na iya sanarwa tunda ba a rubuce ki a gabana ba kawai abinda na iya sanarwa ne na faɗa a nan gudun kuma nake ganin ya kamata in tsaya tunda ga tambayoyin da ke hannu suna da yawa kuma lokacin da mutum ke magana yana yin magana ne kan abin da ya dace shi ya faɗa wa masu saurare amma lokacin da masu saurare suke tambaya su kuma suna tambaya ne kan bukatar su ta kai tsaye ta wuri da haka kullum muke girmama tambayar mai tambaya sai fa in ta fi karfi na wanda ba zan iya ansawa ba ko kuma ta zama mai kai wanda an sha ansa irin ta ina fatan ubangiji ta Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada kuma abinda duk na faɗa ya zama daidai Allah sa ya ba mu ladan kuma ya ba mu ikon aiki da shi abinda kuma nayi kuskure ko kun tuban harfe inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura ciko ne inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakura Allah baya san dukkan wanda ya kasance mukhtalan wato mai yanga fako da mai yawan alfahari duk mutumin da rinka yawa mutane yanga da nuna girman kai da kafafa Allah baya sai haka duk mutumin da rinka mutane yawan alfahari ko dan yawan ilimin sa ko dan matsayin sa ko dan kuɗi da sarauta su ma Allah baya sai to kaga wannan ba karaman razani bane da firgici dan wani da ya ga ya tsara sauran wani abu to zai rinka masa yanga to Allah baya san haka wannan shine cikin ayar Allah shi mana gaman katar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh assalamu alaikum ba abin da za mu ce sai Allah ya saka da alkhairi Allah an tanar da mu abin da muka ji Allah kuma sanya ya mun tarayya da mala cikin lada zaman da muka yi a nan shi ne malam ga lokacin siyasa ya zo muna buƙatar kaɗan mana tambiya saboda mutane sun fara yin abubuwa marasa kyau kamar gaba yi da mutane da makamantansu tsakanin al'ummar musulmi wannan kam abin da shi kansa yake bukatar wani zama nashi na daban kuma in ma aka yi zama don shi a kan kowane gari cikin lalurrukan mu ba a yi kuskure ba domin har yanzu mu ba mu waye ba a siyasa yan siyasa iri biyu ne wanda ya je ya tsaya yake son mukami a cikin siyasa da kuma wanda shi aiki shi goyon baya to su yawanci waɗanda suke tsayawa don a zaɓe su mukamai ba su iya ba su kuma waɗanda suke ɗan goyon bayan sun fi kowa ma rashin iyawa to wannan ita babbar matsalar da muke ciki wurin waɗanda aka je aka aro siyasa na aka zaka aka kakaba wa mutane salon da yake bi irin da amerika ta ta amerika ɗin yau ba wani bambanci tsakanin ɗan republican da ɗan democrat akwai abin da ake na politics akwai kuma policy politics hayaniya da rigima ta yakin neman zaɓe a wannan lokacin kake ban gane bambancin wannan dan democrat ne wannan dan republican ne amma policy manufar gwamnati ba an kafa to a lokacin ba bambanci tsakanin dan republican da dan demokrat duk ɗaya ne kowa abin da yake tunani america a karan fari kafin komai da ita ce allah abin bautar bukatun america matsaya ta america a gaba ta tsakiya ko akan tattalin arziki ko akan siyasa ko akan menene a lokacin ba bambanta da kankanin su amma mu sai ka samu ta ba haka muke da ya kamata da a ce lokacin da ake hayaniyar yakin neman zaɓe an dan PDP da ANPP da AC da AD da wacece duka da a tafi eh wannan kowa na kokarin tallata kansa ne amma daga lokacin da Allah ya sa wani ya zaɓe sauran su tsaya shi murna irin irin shodan kan fice fa arna ne ba ma haka suke lokacin da za a ce dan republican ya ka da dan democrat shi wannan dan takarar shugaban kasa shine mutum na farko da yake fara zuwa tsayawa ya buga masa ina tana kamar da kafi zabe wani lokacin tun kafin a sanar officially cewa wani yafi shi yana da yadda yake bin labaran sa ya san cewa ba shi ba da haka ne farkon mai buga masa waya ya ce ina cewa kamar da kafi zaɓe yanzu ana magana ta a gina America a kare bukatun America a kare siyasar America a kare matsayin America to amma wanda haka muke ba wajen goyon baya mu zo mu yi tarjima ko mu zanto sayan mu ake yi dan ba mu goyon baya wanda yake na fi sabilillah sai an kaɗan daga cikin mu to shi kenan dukkan wanda ya sai ka goyi bayan sa kar ka sa zai je maka aiki kuma dukkan wanda baka ɗari ɗari biyu ɗari uku ɗari hudu ko dubu ɗaya ko dubu biyar ka zaɓe shi kada ka taɓa tsammanin kuma wai kana da ragowar bashi da kake bin sa ko a duniya ko a lahira ita eh sai ko a lahira amma dai a nan duniya ba ka da ragowar bashi da kake bin sa ya baka dubu biyar ka sa a aljihu kai kuma ka ba su kuri'a kaga kun ware ya fiya ya fiya wannan fa shine a fakaice abinda da yan siyasar mu suke nuna mana sun saya sun biya amma idan muna da natsuwa Allah kalli ko dai mu ji karba kuɗin su ko kuma in mun karba kudin mu yi abin da dace ba shi ya baka ba kai kare shi shi ya zai same ka a gida zo ce maka ga kudi ka karba sai ka maka tukan ka rinka saka wallahi ilaik amma ranan jefa kuɗi ka zaɓi wanda ya dace ranan jefa kuɗi ka zaɓi wanda ya dace amma mu zo muna rigima da juna muna faɗa da juna har wani lokaci a rinka zuwa dan nan kawai a wani garin ana hayar ɗan tauri don su zo su sassari mutane su karkashe mutane wannan ko shakka babu wani abu ne wanda bai kama da hankali ba kuma bai kamata musulmi kirki a tare shi cikin wannan tsarin ba kana da ra'ayi ka rike ra'ayinka ba ka iya tarsa wani sa dole sai ya bi ra'ayinka shi ma baya iya tarsa ka ka ka bi shi shi kenan wannan ita ce siyasa ta hankali ba maganan a'a dole sai wani ko za a mutu ko za a yi kaza wannan rashin hankali kenan wannan kuma abu kai da kisan kai dan wannan siyasa ta su sanar sanin to sanar sanin dan tana da ban tsoro kwarai da dan kila karnar da za a inda Allah ya kawo mana adadin san yau ya fi duk wanda aka taba ya baya ko musamman a garuruka mu na musulmi saboda wanda suka yi zaben suka yi shekara takwas suna yi sun dan sun daɗin kuɗi sun ga cewa kawai taskar kuɗi ce kake ɗauka ba wanda zai ke maka hisabi sai da an je lahira a nan duniya da wani AFCC e da wani wasu ce duk sun zai ke duk zancen banza ba wani magana EFCC waɗansu mutane da aka kafa don saboda sun waɗansu bukatu amma in har za su yi aikin da banki aka kafa su sai kone za ta tsaura uwa ta na can a kadira mujrimi ha dan fa turawan suka zo suka yi bincike suka ce cin hanci da wasa da kuɗin talakawa a Najeriya over 80% na wannan cin hancin da wasa da kuɗin talakawa ana yin suna a president. ba ta da shugaban kasa ake yin sa tamanin cikin ɗari zoyi da ƙananan hukumomi ake yin ashirin to kaga a nan wurin ga abin can inda yake amma sai a zo wani abu daban to abin haushi sai kila ka kuma da ka kamata ka tsaya ta gama yi ya ta kai sai kuma za a ɗauki mutane da abin nan yanzu na gurin duk dan sasan da yake fa a ɗauki mutane a ce kai mutum mutane Abuja mota biyu ko mota uku shikenan da ya zo da mutane a zaune dama sun jahilkar da 'ya'yanmu sun kyale mu ba karatu sun kyale mu ba aiki mutane a zaune suke zai fita da sahun da san ina zai ba ba da wani zuwa kawai ya fito ne duk inda ta kama in ka ce ai dama ai dama in ka ce ai hagu ai hagu sama ne kawai ba zai je mutum da baya da fuffike amma da duk inda ka ce a tafi zai tafi saboda baya da inda zai je to sai a hada mutane kawai bas guda bas uku bas hudu a tafi da su Abuja a je a dawo da su lokacin da aka dama shi ya kawo kowane mutum daya akan kaza an ba shi kaza shi kuma zai ba su ko ɗari biyu ɗari uku uku bayan ya karɓi dubu dubu akan kowane mutum daya wannan shi ne cuta kan cuta cuta kan cuta zulumatun ba'duha fawqa ba'd wato duhu kan duhu hakikanin gaskiya na daban takaici da ya kamata a ce masu hankalin cikin mu gane cewa asalan mu yan garin nan ne ko mu yan nan jihar ne ko mu yan nan kasar ne in muka kona garin nan yan gida ɗaya ta a garin nan ya shafi ne mu ne mu duka in muka kona jihar nan ya shafi ne mu ne mu duka in muka kona wata ma'aikata ta shafi mu ne mu duka daga cikin dai aljihun mu ne za a ɗauka kuma zuwa ce za a gina ta daga kuɗin talakawa ne za a ɗauka zuwa a gina ta to ya kamata ya kasance mun shiga sai sai mu mun kauce kowace gaba kar ka zama a sanadiyar ka a zubar da jinin wani musulmi manzo Allah ce dukkan wanda ya kashe wani shi wanda aka kashe zai riƙe wuyan wanda ya kashe shi a gaban Allah ga jini na fita daga jijiyoyinsa na wuya yace ya ubangiji sal hadha lima qatalani ya ubangiji tambayi wannan me ne ya kashe ni a gaban Allah haka za a yi wa mutum wannan to dan sujida to me zaka samu a duniya kawai dan bukatar wani ka biya sai ka biya kashe wani shi da zan bukata kai da kisa to ya kamata da mu shiga kai sai Allah ya yi Allah saka da khair wannan kuma tana tambaye kusan guda uku ta ce dan Allah malam ne matsayin auren da mijin zai yi wata goma ko fiye da haka ba tare da ya kula da matar ba ta fannin aure a ta fannin auratayya ko ba tare da wata lalura ba shi ina matsayin wannan auren sauran tambayoyin tambaya ko ku ta biyu barce game da azumin mai ciki in ta sha a lokacin da cikin ta ya tsufa ba ta iyawa shin sai ta rama ko ko mujinnar da za ta bada ya abin yake sannan lokacin kursi malam mace ce ta haihu cikin azumi ba ta yi ko ɗaya ba sai ba ta rama ba sai kuma ta ƙara wata haihuwar a cikin azumin to shine ta ji wa'azi za ta rama shin dole ramuwan za ta yi na wata biyu ko akwai wata hanya mafi sauki to ba da ke da tambayar farko dangane da matar da mijinta baya kula ta har tsawon watanni da ta ambata aure dai yana nan tunda bai ce ya sake ta ba mutum ko shekara biyar yayi bai sadu da matarsa ba aure yana nan bai mutu ba har sai lokacin da yace shi ya saki ko kuma a'a ta kai shi kara kotu kotu ta sake ta a madadinsa aure baya mutuwa shi karan kansa da kansa ba tare da an kashe shi ba da haka abin nan da mijin yayi zalunci ne don haramun ne mutum ya kyale matarsa irin tsawon wannan lokacin ba tare da saduwar aure ba shi haƙƙi na saduwar aure haƙƙi ne naku ku biyu kana da shi kana da shi baka fi ta ba shi ta fi ka ba shi ko da kaga an ce idan mutum ya nemi matarsa ta ƙi sauraron sa za ta kwana mala'iku suna tsine mata kai din kai ma idan ta neme ka ka yarda ba tare da wani haƙƙi ba kana da zunubi a wajen Allah kar ka ɗauka kai kuma sai lokacin da ka ga dama amma ita kuma wajibi idan kuma kana da buƙatar ta kuma dole ta ansa maka wannan zai zama zalunci idan ka ɗauki abin a haka zalunci ne ba karamin zalunci ba bari in ba ku kisoshi guda biyu masu alaka da wannan Kisa ta farko dukkan su kuma sun faru ne lokacin Umar dan Khattab yana yawo da daddare dan yi ji koke-koken talakawa game da mulkin sa sai bi cikin wani gida sai ya ji wata mace cikin duhun dare tana kwance tana rera waɗansu kasida ta waka la hadha al-lailu waswadda janibu wa arraqani Allah khalilan ulaibu a cikin abin da take faɗa dare yayi dare gashi kuma gari ya ki wayewa gashi ina cikin takaicin ba ni da abokin hira ba ni da abokin wasa ba ni da abokin zolaya ba ni da kaza ba ni da kaza a cikin take cewa ba dan tsoron Allah ba ba dan tsare mutuncin mijina ba yau da wannan gadan da nake kwanta kai ya faɗa in garin su abin da da ga ya wani mutum sai Umar dan Khattab da gari waye yace abin tuka masa wace ke kuma wani gida ne sai aka bincika sai a gano cewa mijinta yana kan kan iyaka wajen jihadi na musulunci saboda haka mijinta ne bayanan take jin takeici sai Umar dan Khattab ya sa aka kirawo yassa Hafsa matar Annabi yace cikin addini babu kunya tsakanin da da uba menene tsawon lokacin da mace za ta yi mijinta bai sadu da ita ba ta hanyar sunnar aure kuma bata damu ba in ji Hafsa yi tambaya Hafsa sai ta ce da wata shida mace na iya jurewa har tsawon wata shida amma an wuce wata shida ta za ta cikin garin daga nan sai Umar dan Khattab ya mayar da abin ya zama doka cewa daga yau duk wani soja da aka kai filin daga don tsare iyaka ta kasar musulunci idan aka wata kira dole aka dawo da shi zo da gida ya ga iyalansa ya waɗansu 'yan kwanaki sannan a sake komawa ya sanya wannan a cikin tsarin gudanar da gwamnatinsa na a kare haƙƙin mata ta gana yin bururuwar haƙƙin mata ta kun ga wata shida wannan wata shida an faɗa ne don galibin mata haka suke wata shida a iya samu wanda ita ba za ta iya wata shida ba to wannan kuma yan kadan ne suke mata a iya samu wanda za a yi shekara goma babu ruwanta to kuma wannan kuma yan kadan ne ba a auni ba a auna abu da yan kadan ana auna da mafi rinjayen faruwa dai kenan na biyu sai wasu rana Umar dan Khattab din na sa yana zaune da sahabbai ana ta da sa sai wata mace ta zo ta kawo karar mijinta take cewa mijinta kullum da daddare kiyamul lalle yake kuma da safe ya tashi da azumi sai Umar dan Khattab ya ce kin da miji masha Allah kiyamun lillah da azumi sai kullum ba da daddare zai kwana da sallah da safe tashi da azumi yake to ai haka nake nufi wallahi bawan Allah ne salihin bawa sai dai daga cikin sahabbai sai wannan bayar Allah fa kara ta kawo ga alama ko baka fahimci karanta ba sai me kake nufi sai tana nufin ta ba sa da aure da ta da daddare an kwana na kiyamun lillah wata gidan tashi da azumi sai sai to tun da kai ka fahimci karanta yanke hukunci a tsakaninsu na ba ta izini sai ce to ne a fahimta ta ya halifa mutumin nan inda a ce yana da mata hudu kuma zai rika rabon kwana ɗaya ɗai a ce kowace mace a cikin kwana hudu tana da shi ɗai ɗaya ne to mu kaddara da azumansa da kiyaman sa mata ne guda uku ita kuma ne ita ce ta hudu to a cikin kowane kwana hudu tana da shi ɗaya yayi kwana uku yana da kiyaman a na hudu ko babu azumi babu kiyaman lailan Umar dan Khattab nan gurin ba ce ban san da me zan yi mamaki ba yadda ka fahimci karan ko yadda ka yanke hukuncin je kana nada ta alkali a garin Kufa a takaice wannan shine hukuncin da Umar dan Khattab ya gaba da wannan ba Allah yace ba mu hana kai kiyamul lailin ka ba ko abin da ɗinka amma kwana uku kiyamul lailin ana ɗaya babu azumi babu kiyamul lailin haramun ne abin da mazaje suke na kaura cewa su ba tare da wani dalili ba kamata in ta yi laifi to sai mutum ya faɗa mata dan wata matar kila ko tana da kazanta ko tana da wani shirme ko ta yi mata wani laifi akwai kaura cewa da miji ke yi dan mace ta yi laifi wanda yake daban manzo Allah yawa matansa yaji wani tsawon wata daya haramun ne abinda mazaje suke na kaura cewa matansu ba tare da wani dalili ba kamata in ta yi laifi to sai mutum ya faɗa mata dan wata matar kila ko tana da kazanta ko tana da wani shirme ko ta yi masa wani laifi akwai kaura cewa da miji ke yi dan mace ta yi laifi wanda yake daban manzo Allah yawa matansa yaji wani tsawon wata daya wannan laifi suka yi musu yaji tsawon wata daya bai dawo ba har sai da wata daya shi da sannan ya zo ya ci gaba da kula da su to wannan in laifi ne to baya wuce wata daya din ko zuwa wata hudu amma wata shida wata bakwai to wannan ya saba qur'ani ya saba hadisi kuma ya zalunci wannan bayar Allah kuma lalle ne mata ya kai masa in ba haka ba Allah zai kama shi da wannan ranar tashin kiyama tambaya ta biyu take cewa game da ta haihu cikin azumi kuma sannan kuma lokacin da ta sake dawowa a mai ciki dai mai ciki dai wadda take da juna biyu ta sha azumi saboda juna biyu don wadda ta sha azumi saboda suna da ciki to hukuncin ta shine za ta ciyar da miskini daya a kowane yini da bata yi azumi ba yini daya miskini daya wannan shine zancen da yafi karfi cikin zantukan malamai akan sa Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar suke cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matar da take da ciki wahalar ciki yasa ta ajiye azumi ko matar da take shayar da yaro wahalar shayarwa ta sa ta ajiye azumi hukuncin sa ɗaya ne shine ciyar da miskini daya a kowane yini amma matar da ta ajiye azumi saboda jinin haila ko saboda jinin biki wannan ba cewa za ta yi ba azumi za ta yi bisa ga haka tambaya ta uku wanda ita ta haihu cikin azumi kaga ta ajiye azumi ne saboda jinin biki abin da ke kanta shine ramuwa idan wata shekara ta sake zagayowa bisa ga dace sai kuma ta sake haihuwa cikin azumi kaga ga azumin ba da ta yi ba ga kuma na bana har yanzu dai abin da ke kanta shine wannan ramuwar ba wata ciyarwa da za ta yi ramuwa za ta yi kuma ba a ce dole sai ta yi su a haɗa ba za ta rika yi tana hutawa ta rika yi tana hutawa ba sai ta yi su a jere ba tare da shan ruwa a tsakiya ba hukuncin ta dai shine ramuwa Allah saka da alkhairi shi kuma wannan ta Allah shi gafarta malam ne matsayin family planning a musulunci tsara iyali ana kallon sa ta mahanga guda biyu ko kayyadewa ko tsarawa kayyade iyalin shine mutum yace shi yana da yaya uku sun ishe shi da haka kara sake haihuwa wannan haramun ne haramun ne mutum ya kayyade iyalin da yake bukata ya ce daga yaya uku ba zai kara ba daga hudu ba zai kara ba kuma ke mata idan yace dole sai haka haramun ne yake mata jayayya akan wannan to amma tsara iyali shine kamar a ce a sami hutun haihuwa daga wannan yaro zuwa wannan wannan babu laifi idan bai yi tsawo da yawa ba kamar a ce tsakanin kowane jarirai dan uwansa shekara biyu zuwa shekara uku wannan babu laifi matar ka idan ta haihu kana buƙatar ta sami cikakkiyar shekara biyu kafin ta sake haihuwa ko shekara uku to wannan babu laifi wannan zai bayi zuwa ga ta samu koshin lafiya ga wanda suke da irin yawan haihuwa akai akai din nan kuma ta samu damar kula da yaran wannan babu laifi sahabbai a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi dan saboda su kaucewa haihuwa azalin shine mutum na sadawa da matarsa lokacin da mani zai fita daga gidansa sai fitar da sa waje dan kare da cikin mahaifa ta samu ciki kuma qur'ani na sauka ba tare da an hana su ba to wannan su hanyar da suka bi kenan a wancan lokaci to sai da nan gurin yanzu yanzu a bi tsarin hoton haihuwa galibi ababen da ake amfani da su ko dai allura ko kuma magunguna da za a hadiya ko kuma lub da za a sa a kulle bakin mahaifa to kowanne kuma da side effect nashi yana da abin da yake haifarwa da matsaloli da haka har kafin mace ta yi wannan dole mijinta ki da ita su samu kwararren gynec doctor likitan da ke kula da harkokin mata dan a tabbatar me ya dace dan ta sami hutun haihuwa da da haka dai wannan shi ne kawai ba haramun bane idan an samu hutun haihuwa haramun shine hana haihuwa gaba ɗaya don yakar haihuwa wannan haramun ne alfakara sai ranar ta tambaya ta ne ya halatta aina suna bayan sallah su ba saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hani cewa babu sallah sai rana ta dago haka ne hadisi ya nuna cewa bayan la'asar ba a yin sallah sai rana ta fadi bayan asuba ba a yin sallah sai rana ta fito to amma akwai nafilfili da ake kira zawatul asba nafilfilin da suke da wani sababi da yake haifar da su to wannan ana iya yin su ko da a bayan sallah asuba ne kuma ko da bayan la'asar ne kamar mutum ya shiga masallaci dan wata bukata da ta kai shi bayan la'asar zai saurari darasi ko zai zo na yi karatun qur'ani to tunda ya shiga masallaci lalle ne ya tabbatar ya yi tahiyatul masjid tahiyatul masjid da kawai guda biyu da ake dan gaisuwar da masallaci gaisuwar masallaci kamar yadda hadisi ya nuna cikin sahih bukhari to kaga wannan ana iya yanta haka kuma bayan sallah asuba ana iya rakatan da daga wanda bai rakatan da sadar ba kamar an yi kiran sallah daga gida ka tashi ka alwala kana zuwa masallaci kana shirin kai rakatan da sadar sai aka tayar da sallar asuba to manzo Allah ce za ku kimanta salatu fala salata inda maktuba idan an yi ikamar sallan farilla ba wata sallar da zaka yi ta farilla to idan ka sallah asuba aka gama ya halatta ka tashi kai rakatan da sadar dinka da ta kuma ce maka baka yi ba tunda manzo Allah ya ga wani bawan Allah bayan an yi sallah asuba a masallaci ya tashi ya yi sallar nafila da biyu bayan ya gama sai ya tambaye shi wata sallah ta yi sai ce a na zo a kwararren lokaci ba zai ka tana sagar da haka masallaci ita ce ne yanzu sai ce to babu komai sai manzo Allah ya tabbatar da shi a kai da haka wannan babu laifi kenan amma banda waɗannan waɗanda suke da sababi ba wata nafila da mutum kuma zai yi